أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بركة باني دي ya yi na je shi na lokaci ke da na yawai da shirin ya bayi fiye musulunci na ne da ya yi balkatan ba kuma wani na radio ya fawa ya fahimci gida wani shiri na alhaji sani bello lakabuna abulolo lakabuna to insha Allah alkarim a ah, ya fi ci gaba yinan na ibaya e iga e gina jide da abun nana man na ya la iga e gishi lubuyi nan nana suna man yi abdulkadir bin suleiman bangaye mito na ajin man gana suna ne ya haya muhammad daga ilikuta kimbo ta ta mukun bida to nan bayan waya ta yi jidana kendo na idaye na 070 six six eight two nine five seven seven ní na kí na zero eight one three four eight zero five three nine five so su ji jagora bai ne akara makallawo ega gina kan da babun na lahani e na ega gici e gan wani giga ba zane shi gangun a tunan mai labi a ce ganguna a ce da suna yaji a kai gaga wushiri na man shi gona wa harin ke matsayin wushirin na adiniyar islam washin yin yoyo na annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam fiye gona ko kashe yin yoyo na duk da shari'a islam ga abu kafin mana gaguna a kan makalla بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا جماعة مسلمين كندنا ga gici diga na etiyan alamar ya ushirin wato a gaga zai begun ganshi manna begun ganshi na akiwi ushiri da miniyan egun na enwe wani da asali kur'an ba mu da asali sunna ya nabi muhammadu ba na sallallahu alaihi wasallam a madde man guru na shi gwaga gagan daga ti sahaba jau shikin har da zai shi ke babu har bai ne na adde na ganye kuwa musulunci wana unga yi na man gabe gunga shi a ga 18 nimin ya guwo ya gunnanin bayin na yi haki ma shari'a bai gani biyu ya bayani ya iya kayan egun jikishi na ji ƙur'anu biya yi bayi ka kaina gai alfurudul muqaddara fi kitabillah egun na shari'a ga yi ga musulmi shaje ka kaina wai tigu tsain iga da suratun nisa ina e gagun agu kpaguba ila e ju lagafi ke bana Abeke ke imi ga tu umade gana gafi yagun e ba egin zagi to ci betora ya zai jebo dukiya babu koyan nan yan gogi gafi e zaje gi gafi amma filin na gune ya ce zaga shi bai nauna amma ishara da wani wuce ka sannin mini guna shi to ci gaya yi ƙur'ana wani e zaje fi ya gi rubu'i ngai etin ni mini ya gune bo ke bagana abe ke imi ga atu imi mai begina rubu yi wage amma imi ga atu sokoma yi ugi be ban na ya umaje be ban do ciya gafe ba ge nauyi ba ci da wana ake de zai je gi akulusan eti guba mini ya A ake de zai je gi etin ni mini ya guta wana ake de zai je gi a sudus etin ni mini ya guta wana ake de zai je gi a sumun etin ni mini ya guta wata wana ke yi min nina na ya mitu tuci begina a zagu ne a yau etin ni mini guta wata a ci aga gyo to egun na shi ƙur'anu gayi kaka ina da wani amma ga ya cinye mini guwon yaman na gauna wadda ya saliya bugo jama'a musulmi shi isun da toci man na je gabuna a sun da toci ina yi lamifa ya ga yin man wuci ko gayi shehu muhammadu nasiruddin al'albani soci ugbe man kunna wula santu wangin doci be ga kan doci wale man shi alamarin doci a ya kago a sai ga gaga an yi mazhabi malikiya ta tiwo waga ga gaga hadisi shi na tagu a ga iri na mazhabi ya malikiya biya yi bai na dana nga i fe so nga ije jin da bayan littafin na ga yi da zabe yake yin yabo nga ama wa be sun man na jikan doci a ga yin doci ji tabbata na wadi littafin ya malikiya ba wato ya gamu kuma manna ji an kale shi tiwo ke ga wangi kan doro ina ga gun na waje wuce ya gun ma ja uziri wayo nga mala kan doro e waga musulmi dokun gan ga duwe musamman wayi ba ilimi kin dona nabi sallallahu alaihi wasallam ba fon don da wuda mini azkaru bo ga sallah subashi waje addu'a nabi zuguta muga ga allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbalan su kuta milagin bai ilimi amfani ibu e ilimi fi bai gun ya zai diuna ga ilimi na wallo tun bai yi wani ga na nabi sallallahu alaihi wasallam ga alqur'anu hujjatun lak aw alaik qur'anu kulu fe bai gwagun yayi ya wani e gbona ko ya wani e lugusa wangi shi na abe ke oge lo tun bai na ko mulu fe hujjana ga an hofo kiyame etizma na ojeta etulogan bai na bugo jama'i musulmi shi isun da soci ibn kan da cin man da shadu da gabuya e na we de gun gaba na we la ce gun gici ibn be de tuna de miliyon gona a ci ga mai du ga guna ga le ga miliyon ne a je ma na u ji o mini zai ji ni na de miliyon ni gu miliyon ni e bayan hakina to na ba amma wale go ibe tun amma tusa da wai ko wai bai koyin gicewa da wa a mai waga wa bai na nawa ya umar jigwa fiye koyin gicewa laifi da ba kiyaye ne a na bu amma wa gaba tsoci wuge gan wa gaba gan zuwa ci gagu laifi da ba amma wala kai da wala wuce ci gan kafi gagu ne ne haƙi na dana mu yi etin ni mini guwo akal makallawo isun da tsoci endoro musulmi abin ji shi na musun da tsoci ebuna tsoci sai tu qur'ana ga ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu bainakun bilbafin. ya yi na shiga musulmi ya yi wana e ga dukiya da shi je te ga manama e wala zai shi ogo wannan ga idana a wasa sore ka ga da waye ga man tsawo damuwa ga wuce da bai musamman ga labarin so da ga e ko jacha bogo yi sun da ya toci e wani man shiga ta al'umma shi zo man ma ta zuwa su ga ta ya gani ga kodanya na da gwaza wani amma wadda ga yadda ko da yi ya je fumba lo yana da gwaza wani jo e tiye gama na wana kiwa ga ta aluma shi zo kowai lami tuye ma wace gaskiya ya e, kuma wa gaskiya wato za amma e ba amfani da cin suna lamarin da ce waye gbon tsata da mini zuma jiwa ya man sokutu ci ne zai je ci na soku ya zikiya na da alkhairi

nga iza cunle awe cayo labari ga yi na ibe wani dana egi ba giwa ma ko gin zagi ko zan yi wa mada da nan ga sagun ko wa sagwa ko ya na wai wa loda na nasara da bu ku da ba ko ya e gina wai wa jiya wada na alkhairi da ba wa da gibe waya ko ya de du lafiya zandoro dina gangan na zanna na ce ga ba san ciwo da wayan ilimi na toci hasa na mawaye jan ne waga musulmi tiw ya bayi na a ekwe kici wani da ce yau labarin alamari na so rana jikanin wulaci ce cilo eta ya ba tasabi wula ya waga waliyo ce yau labarin kajigi a gudiyo ko wani ko jinnu endoro diwuge tana kyau gaga haramu yore kawai man bai ta har do ke ka tuba tuna wanda ga ga waga ga e gina wai wai milana alkhairi da bwa wucin rani istihara annabi muhammadu allah wa aluman naji addu'a yin sallaya suku na fila raka guba wajin shi bebe addu'a na kendo na annabi lu sahaba shi wa da littafi hisnul muslim wa tun addu'a na dabo da wuce di wa istihara wuce istihara ne za ke bai gawa gaga wule ebo kun ya kole zuru ya kole shi ko yana re a a yana na bijin haca wadda ga gwa su dijin aduwa ya so shiga waje jagora zai wullo yin waje na kama fi alkhairi ya waya so shiga ya gmewa sha ni dojo ken dona aduwa so Bogo bago jama'i musulmi shi iki ya gan bai ko ba san shi annabi sallallahu alaihi wasallam wujin gan ba wujin gangba ga zandoro na gada bayan basacina ga bai wani gani ga gaman ata kahinan au arrafan fasaddaqahu bima yaqul fakad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam zandoro adda ba zai cimule na zayo labari na ji goganina ko na je goro na da sunan wuce layawai fasaddaqahu wa cha gun gun boru yo wuji ga bibica wuji diga kada ga gaski wuta fakar kafara bima ma unzila ala muhammad annabi ga zaga ji kafirinci gambe qur'anu na ciya muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam ci zai wuya gaskiya na amma zai bai yi gaskiya mu dai lolo na suku annabi ga man ata kahinan aw arrafan lam tuqballahu salatu 40 yawman sallah ya fushi ba wa dai wani yi gaskiya na da wani wadda amma wajen ya dabe duniya gala na bi gabe sahabu wajen ga lata tihim e galo ba basan ci shi mare alkhairi da ba akwai buke ya e wani musulunci yan doro na laide bisa lafiya na wayo e dondo na gafe guyayi na musulunci nan bogo e ni basan ci lo wai buke ya nga mala zai lu ne ti kwamuwa e wani musulunci yau gada na dide wani lu nga mala na bai gani ga gawa da su wai e jin e so to wasu cintun wuce da wuce tun alkhaira zabu ke lo mi wuce ti pa mu don ya lo ba man wuce ne cin le amina doci lafiya zai yi mini wanda bugu gana na biga wal hitmu ma haka fi nafsika wa karita an yattari alayna ayin yo ne gbon to wo wa ga le ya haka wani jikelo ke jine gbon bugu jama'i musulmi ji ya, ipiya ganbe ko basoci e yau na gaskiya da na e soce gayi mini ya e qur'ano ga kulla ya alamu man fis samawati wal ardi gai ba illallah alita sama gutuwa ba alita yakin gutuwa ba adde zai detite na sona ta ci alita na jaunare illallah sai soci kya ji son wa inda hu mafatihul ghaibi la ya lamuwa illahu kya ji son kina ge son kya de mi son zan duka sai toci annabi sallallahu alaihi wasallam wai ke ga ibn hadisiyan al imam tabarani ga la ya'lamu al-ghaiba illa Allah zan duke na suna ina ji suna ina ji da kade gina sai toci bogoye wa ga musulmi kiwuya ga kuwa toci kuma bone ina ji suna kikiwe wani toci ga jiwo gani bai toci ma ga lugwa ko da yi wadda wa ba amini wallah da hakikin gibayin toci ma ibina gwako zan da coto eko be gama na zai kawai ya tun da wani kan wuce ya ci ja kan wuce wuce da ya ewa tiya da ya ta toci ina wa dai jona wani kakaci jama'i musulmi shi iji tuba galugwa ekpoyin gwamnati wa da wagwalo basan shi jima yimiwa ko azikiwa ko tutsa lafiya wai ga yi tsandoro mai ajin galawa can ya mai kya jan ko wa promotion ya tuba ken do na waje je ogwa ko za ko musulmi ji nana e za ga de la to anu e le ga wa le je lafiya sai un ga ala alaka gan be ba san ci wa so ci bata jama'i musulmi ji ji tuba iti ya gan be boji sakwa na e ji et na ji shari'a jan ramun wo ngiya so ko mai yuda to shi ga nan ba ya alkhairi ta akara maka Allah ya da biya ita ce ga gurin nan to ngai zata diga ya ce matanya a ta hukuncin ya iza an zagi na ya wado jibe zaba na ari ya zama sai tso bado jibe are ya zama zagi na ajiyarwa to ala ala yakin zagin na ya yakin zaba gina bai hukuncin ya iza zagi na wato eba na yawuna eba jaje ni tun ala ala ala aya waya da ya to ala kwa ji ga ya ji shani nan na ba ci hukuncin da nan ga idda jin kashi ma yawa da jin wallahi wani to ya gajiya farko ga ya baƙi ba giben zagi na je wado shi tom ala payawa ga da bo gan biyo shi ya zagin na ci ba tula gani be bakwai gwata yin zabagin na na yawuna to wasu mawuci kwayin saudiya ci jingaye manyan fatawa lafati da'iman aya fatawa ke dai yan wannan yan wuyo ya ginyaci da wuce ukun kiyan ginyaci ga tatiyan yan wannan e bu ebuna ya wado shi kayan aya wufa yi kayan in doru ibe kayi da musulunci ebuna wawaye mai wa ga layawa ma alatobi a ga ya ga ya wado shi ka dai na fa wannan fa in doro ji faruwa wa kan doro wa ma cule lokacin na gangaga ba ji faruwa nan zan ga gaga ya gaga ya ba ge ya gami yau ya saki ni ko guba idi fahimta ko in zage wato mai ga kulun wuta lokacin nan ga wani wasa ba gina na bayana bogo man jiga hukunci ya gin ya caca ga tatin ya gina bu ga malaya ta ya gani bi alamar wucin wayan waye mai wuci damu ya waya a ci gaga amma ya gina na fale fi jin wa ibn kan doro shari'a ga yin gina cin dana e gina ya cin na kan wugatu mude ga yi zaguru cin lotu ya ibada ci soso ko kin doga yin gwai na hukun aljanna dia e gwe zuga la e gin ya ci ga gimi na ma e ibu na le fi ya e man ci uji amma le fi den ya musa le fi den ya musa na bai shi halin nona bogo jama'a musulmi ji ji tuba ya alamarin na wagai wayi mi mujida mu ya kendo na zando ce lula muda tsade mai wani ko ga wasa daki lada mai mushani tun ala fayawaya wale la sadaki lada mai lun yaji kan da sha mu fe har ku be ginne ba ta bi cicin yo unji bawa a caga egin na na tiya halin na wani man jiga a juye jiban nan amma a juye ban danna. nan za zagin na mu bai tun ala fayawaya na a caga ya e gambaci na manke ke gimi ne gabin ne wani gai al'amarin zagina ezan eh, zagina bagewa bagina wuna jajali tun alafayawa to watun man wuce kwaji to ba ni dai a ya fatawan gai man kwaye su diya cijo ke dai ezan eh, zagina wa gihun zabagin na ne ebe eh, na wuce yi mewa ezan zagina ma ajin idda wajen idda gogo kun ga to sadakin ladani zagin na jani a ga ala sadaka da ya yi mancin izabagin na ala sadaka ladayi na ga yi fata wannan man wuce kwayan sudiya ce ya fiye alamar wuce wannan ebo kibo ya fala daga daba wai wagin zagi ka ga to kudani kin wai bi faruwa yana na inda ciyawa ke mako ni mako guba a gajiri zaba gaji ko yin zagaji to alin na sadaki ne zabagi labina a galayen wadayu egin zagin na maji idayen zabagin na ibina ya kwala da tabbata da abu bai wajen na gai fatawayen manwuci kwayan fatawa lajinati da'ima su ku gabe alkhairi to alhamdulillah allahu kawo bambamin da alkhairi a kan da ya da ya gabi gai hukuncin ya idan zagin na ibawa hajji hajji magato daga na ba mu na take lawon yin zai mun ta kan amma mu ja Allah ta ta ha ya na hukuncin na shari'a e kan dondo nan zagi ga su bana e ba kai da shari'a musulunci e na nga edunye kpo fezo nga isu aguni be fogun yo e wagan un oru wa zandoro ati agun e wuna won yu nga shishigan wa pa yawo bi ama sheria jin da ebe uza koyo chilu ijegwa manku yo sarautu yo kini giba yin ci won doro na so ci gajin abu e wagan wula ya wufa zuma ajali bubu da alkhairi ga da ya baga wadu ga zuma mbo mi wago ya wabe zan don ya man shiga a wa lotu gani bai wasancin na ya ebona annabi sallallahu alaihi wasallam ya gayi hadisiyan al-bukhari gan bai muslimi ga innama ta'atu fil mahrum e lamila tuza wangi lokaci na wangi za koro gan bai e tu wangi na shari'a jin da bai na bugo shari'a jin da na musulmi a shishi babu ya yawuna ngala nabi sallallahu alaihi wasallam ga larabaniyata tabattula bil islam ezu shi shiga so ko wa ibada wajen mu ba da tujiji ibada egwa mu da be shawaya waya annabi ga musulunci be benna ya mu musulunci ime nabi sallallahu alaihi wasallam ji kawai a ce a ga tsocita bai alamar ya a ga faya wa zuma jale nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam amma an zagi dabo zuma ba ibn ime nabi ji ja ya ga wa azwajuhu ummahatuhum ime nabi ji shi a ce a ga ya mu'mini jo ngai ji ma fannu nga yi bai so shi ga yi dan ita al'amari dai da annabi sallallahu alaihi wasallam to shagan bajin qur'ano ga zandoru ga Faya ma hukunciwo daga ba to ngai bai to ce ga ga wa sa'altum hunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab zalikum li qulubikum wa qulubihim wa ma kana lakum an رسول rasulallahi wala an tankihu azwajahu min بعده abada. inna zalikum kana inda Allah azima so ce gangan be musulmi mumine farko ji ajiga sahaba ji Nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ga ma kana lakum an tuzu Rasulallah, rasulullah mugune ya lagun so tuce so kuna wala an san tankihu azwajahu min badi abadan a ci gama e ga fai miuji ya wasu mu bo ma zan dora sassan, ya wufa bi zando ci mini ji shi bi muhammadu ima sallallahu alaihi wasallam inna zalika kana inda Allah azima to ci ga jijiya ci lefin ci kuyo na gona ne za lagun to annabi ko fayin yawo zuma ta liu bona e boki na ja ta ga ya mu'mini shi bata amma an za gida bona a shishi ko ba ga ga zuma hu ga fayawana ko mutu biyo ga e gwami ya yawo fa zuma bamba bi cicin wuyo ebona ya dufe yawo ibadu yau in zagi wude ba efin ibada buda ladu yau alkhairu yau so kuwa ba alkhairi ku ya naiji iko ya su tsayin gamba ya tsoshin na san so su ga man da alkhairi to lokacin ba wajen ka iya kunduna amma idan kuwa da jin da bebo nga yi amma ya kuma ti bayanu yayi haƙƙi bukuru gide na yammanci na ya wato ake na ejiji da tafiya yammanci da ko kuma na yammanci da tafiya ejiji wani to jama'a su yabo lokacin ya bebe haki gwargwado na gun yammanci jata ya egiya shi nan mini haki wuce jo ƙur'anu sai tuga ya ayyuhallazina amanu ku kun wa alikum nara yaya musulmi shi e tsaki ta cinye shi gani bai yi miye shi to giye shi man shi ga kiye ga tsawon ga ilimin adini gani bai tarbiya adini ne ga gaya ne to mini na ju la shi den wada ya yi manci shi na ga ya giyo shi fai zama babu sina babu katuma wani lagi daya ga ya giyo shi fiya joma en wati giyo shi ji kokari wasu ojin waya wala hadde tuta tarbiya musulunci wa da baya musamman ya ginza gizi eh waci wuji ji kokari ofi ojin wayo e wani kawo jiya wada de ba gindoci ne yi wunan ga wale ga katar biya dini kuma amfani ba gijin wa yayin gyau e tiye ko kada na bejin gwalo shari na wasu yaman ci kwa etuwa sokutu ibe kya ci ne a ci gaga mini haƙƙi ne wa ga yaman ci ja tsawa ya gina e gabe kya jin e ya goro ya gishi ya je shigi bejin ya je na belului nola ya gida shi tukwa ya biya a kan ya yi manci shi biya kada usuma adda gadan ya bụ ejin su soci ya jiji fe wu shi ko fe gido shi mutunci ya guro gijo ba kacan wani lagi kai manci ja a ci aga ya zuga bai yi miye ha miye lahakiyan egija ta yake wani lagi idan wada a ci aga egi oji ga lụọ agwa fe daya gani bai wi wi fi ciji ma ege fi ciji echinda cin da ciji zai je ni a yi wazo ko ne ko egi musulmi na ni lasina na galugo egi wa boke babi mai ma ngala nabi sallallahu alaihi wasallam ga almaru ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil la wangi haji udaza ta bojin ya masa yubo bogo zandoru te zai wada da ya zunda ina an kali tuji oji zije zabe yau a ci aga da bin na yaji bojin wangi alo bagi yaji wani lagi shi gi amma kan doro waya giya toko toko enwu ba ta bi cikin rau a ga emanci lugi jagwa ta ci fi musakwa jale ko jarida sakwa bai ji foton alfashari ba ke blue fim jina ɓata yin na jasar yau ke fim na jeji zai numfe ci tun yake yanci jina ɓata yin na isa tarbiya gijiya wani ya lokaci ya wani lugu allai da babe to shaniya katunya emanci jaga fe cin bombo ma amma emanci ga ke cin bombo kan ki caga ya gyaji tarbiyo ɓata yin na ji damini ne sa tarbiya shi yalan bugu wa wabe shi a tsa tarbiya yan egiya shi so shi wa magi musulmi don bayanan na ji fe kusa ko ɓata na su ko kawo shi wa lafe zaba dini shi wa gagan bai eto alfasha gaji amin jama'i lokacin ba wajen da bai taban ga ba su koya ta dole goro ba ku yi goro bayan shirin na kilo na dai

sallah ya isha wanda ya fi kuta ta kake minti mutuwa ma so ci lugwa ga sallah na jije so ci lawan san yayi ina na nan ba wa ya fayi kina mai dai na udana 070 82 081 34 man na zai yayi ga shi ne na suna mai abdulkadir bin suleiman bangaye ni sana man gana sanami yahaya muhammad imekuta shiri na na alhaji sani bello abulolo mulakabuna mbe a daga power fm ya bida ba abun nuna ya ba allah subhanahu wata soci ya zaman lafiya bana rikici na soci da sauki ya ba abun nama nuna ta na soci alu hutu ma fasubhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka واتوب اليه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته